wancan kasar da ya gabata na farko za mu wasu bayanai ne da muke ganin cewa za mu amfani da su wajen mu samu kariya dangane da wasu al'amura masu cutarwa duniya da lahira domin duk abin da ya iya cutar da kai kuma cutarwan ta tabbata gare ka a nan gidan duniya ta wannan cutarwan in ba sa a kai ba sai ta cimma har a gidan lahira shi ya sa ma allah maɗaukin sarki ta ɗaukan matakai iri-iri domin ya ga cewa ya fahimtar da bayan shi irin matakan da za su bi wajen tsaron kansu ko dai ta hanyar wasu addu'o'i ko kuma zikirori waɗanda suka tabbata daga allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ko kuma a cikin ingantattun hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku kalli martaba da daraja irin na alkur'ani kasancewan shi alkur'ani babu wani ɓanna da za ta zo ta gaba ta bayan shi ko ta ko'ina allah maɗaukin sarki ya ɗauki matakin kiyaye shi sannan kuma shaidan na daga cikin ɓanna mafi girma da allah maɗaukin sarki ya ba alkur'ani kariya dangane da shi amma ka ji in za ka karanta alkur'ani sai allah ya umarce ka da ka ɗauki matakin tsare kanka daga sharrin shaidan kai ya kawo ma farmaki haka allah maɗaukin sarki ya bayyana mana wani samfari na tsare kanmu da zame a duk lokacin da shaɗin ya kawo mana farmaki na sanya mana wani wasuwasi ko wani abin da zai iya ɓata addini ko ya ɓata rayuwa ko ya lalata alaƙa na zamantakewar al'umma haka allah maɗaukin sarki ya saukar da surori sukutun guda biyu suratul falak da kuma suratul nas ba don komi ba sai don al'umman annabi su yi amfani da su wajen tsaron kansu da waɗannan surori har ma masu iya magana sukan masu take da cewa su waɗannan surori to maganin 'yan tsurku ne wannan lacca mu lacca ce wacce za ta yi tsayin gaske ba don komi ba sai don kamar yadda mu gabatar a wancan shimfiɗa za mu yi bayani dangane da menene addu'a kuma menene zikiri sannan wasu irin aibubbuka ne sukan faru mutum ko ya roƙi allah maɗaukin sarki ya nemi tsari sai ga allah maɗaukin sarki bai karɓa ba kenan bai samu tsarin da yake buƙata a irin wannan lokacin da yake da matukan buƙatar ba to akwai wasu daga cikin abubuwa a fat waɗanda mutane suke aikatawa ko ga karan kansu ko a ƙidansu ko a ayyukansu ko kuma a yayin addu'an to za mu yi an karar da mutane saboda su taka tsantsan da waɗannan abubuwa sannan za a bayani gane da wasu matakai ne mumini zai biya zama daga cikin mutanen da in sun yi adda farar ɗaya sata izin sai allah maɗaukin sarki ya karɓa addu'an nasu waɗanda ake ce masu mujabud da awat mutum na yin addu'a kawai sai allah maɗaukin sarki ya karɓa za mu zo da misalin wasu daga kwarai daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda allah maɗaukin sarki ya bayyana irin wannan karama a tattare da su zai yi ɗan adam ya rika korafin cewa shi ya daɗe yana yin addu'a amma shiru yake ji har yau bai ga ijaba to me ke sabbaba wannan me ke sa mutum ya ta addu'a ya ta addu'a kuma shi bai ganin ana karɓawa gashi kuma allah maɗaukin sarki ya ce a roƙe shi zai karɓa kuma shi allah maɗaukin sarki baya saba alkawari da duk lokacin da mutum ya yi abin da allah maɗaukin sarki ya umarce shi da shi sannan za mu bayani dangane da lokutan ansa addu'a za mu bayani a kan ladubban addu'a za mu kawo wasu daga cikin lafazan addu'an da idan mutum ya yi ana sa duk abin da ya roƙa allah maɗaukin sarki zai karba sannan za mu bayani dangane da ismullahil al'adam wanda annabi ya ce suna ne wanda idan an kira allah maɗaukin sarki da shi yakan ansa in an nemi bukata allah maɗaukin sarki yakan biya ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ga kenan a bisa waɗannan takaitattun bayanai wanda na takaito su a yanzu kaɗai su da kansu za su nuna cewa ashe wannan lacca za ta yi tsayin gaske domin waɗannan abubuwan so muke mu bi su dake dake a hankali a tsanake mai ƙoƙarin fahimtar da kanmu ko mu fahimtar da al'umman annabi don mu gudu tare kuma mu tsira tare ina fatan mun gane wannan da kyau in ba manta ba a wancan lecture da mu gabatar akwai tsokaci kwaya ɗaya da na so zan yi akwai kuskuren sanar da kwanan wata da muka yi ga kwanan watan kuwa kamar yadda bayanai su gabata makasudin wannan lacca muna yi ne domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu samun karuwan aure da ya yi mai suna abu yusuf al-assad barista buhari bin muhammad al-arabi tare da amaryan shi mai muna sa'id dikko kuma za a ɗaura auren nan ne izinin allah tara ga watan jimadin thani hijira na shekarar 1431 sabanin abin da muka faɗi a wancan lacca na farko da cewa a watan rajab za a ɗaura auren wanda wannan kwanan wata na musulunci zai daidai da asabar 22 ga watan mai shekara ta 2010 muna yi masa addu'a na musamman da cewa allah maɗaukin sarki ya sa musu albarka a cikin wannan aure nasu da za su allah ya zaunar da su lafiya ya albarkaci iyayensu da suka yi su har suka samu kansu a irin wannan yanayi abin yabo waɗanda ba su da halin auren allah maɗaukin sarki ya hore musu waɗanda suka yi kuma allah ya taimake su wajen ganin sun riƙe waɗannan mata nasu a bisa sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a tsara kai kamar yadda ne bayani za mu fuskanci janibin addu'o'i ne da kuma zikirori domin da aka ce tsaron kai wani zai iya fahimtan tsara kai daga 'yan fashi tsara kai daga shirka ko bid'a da dai sauransu duk da cewa wannan laccan mai yiwa ta karkaci wannan janibi a magana akan wasu addu'o'i da wasu zikirori na bid'a ko na shirka waɗanda ƙila su ne ke sa in kayi addu'an allah maɗaukin sarki baya karɓa kai kuma baka sani ba domin shi allah baya son a hada shi da wani kamar yadda kai ma ba ka son a hada ka da wani ba za ka taba so kana da mace matarka ta aure a ce yadda kake zuwa ta saurare ka ka sadu da ita ka gamsu da ita a ce wani shi ma yana samun irin wannan gamsuwa da wannan mata taka ba za ka so wannan ba haka ke ma yalla a uwar gida ai ba za ki so a ce ga wata can karuwa a waje tana ɗebe mijinki kewa ba to haka allah baya son shirka bai kaunan shirka kamar yadda dan adam shi ma baya son a mai shirka ga abin da shi yake ɓanta da shi allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a bayan shimfida da sharan fage wanda na gabatar janibin farko da za mu fara magana a kai shine addu'a wannan kalma addu'a masdarin kalman ma'ana tushen inda aka tsamo ko aka fisgo wannan kalma na addu'a daga da'a ne. kalman da'a a larabci suka ce wa huwa talabu shine nema kenan mutumin da yake addu'a yana neman wata bukata tashi ne ta biya ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kiran addu'a'u sannan malaman larabci suke cewa wa yutlaqu alal hatsi ala fi'il shay'i kuma wannan kalma na addu'a za a iya amfani da ita a lokacin da ake ƙoƙarin kwaɗaitar da wani ko wasu kan aikata wani abu kamar misali ka ce da autu fulanan kamar ka ce ka wa ne zai iya yiwa ista'antuhu na nemi taimakon shi ne da na kira shi ko kuma ina mai kwadaitar da shi game da aikata wani abin da zai amfanar da ni ko kuma ya amfanar da shi sannan wannan kalma ta addu'a ana iya amfani da ita a matsayin roƙo kamar yadda kai tsaye a talaf yake ɗaukan wannan ma'ana kamar ka ce sa'altu fulanan ai da autu ina fatan mun gane wannan da kyau sannan malaman suke cewa wa yutlaqu alal ibadatu wa ghairiha akan iya amfani da wannan kalma da sunan ibada ina fatan mun gane wannan da kyau kamar yadda ayan alkur'ani ta zo ta tabbatar da wannan karara allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malamai sukan ce indama tanzulul mihan a duk lokacin da wani bangare daga cikin jarraba bayi da allah maɗaukin sarki kangi in ya sauka ga bayi wata shtaddul khutubu wata tawalal kuro damuwa da baƙin ciki wani ya rika bin bayan wani suka rika biye ma juna fitintunu da tashin hankali suka baɗe-baɗe al'umma ko kuma wanda daga cikin bayan allah wata azumin razaya wata taba'u shada'id fitintunu da walhalu da kunci da tsanani suka ci gaba da zuwa wani bayan wani kunci ya rika hawa kan wani la ya kona mamal mu'min malamai suka ce babu abin da yake gaban mumini illa an yalja ilallahi tabaraka wa ta'ala face kakkaɗe hannun shi watsi da kowa ya tunkuɗe komi ya miƙa wuya ga allah maɗaukin sarki wa yaludu bi janibihi ya fake a janibin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya tazarrawa ilaihi ya kankan da kai ga Allah rajiyan ta haƙiƙi wa'adihi yana mai fatan tabbatuwan alkawarin nan da Allah maɗaukin sarki ya mai Allah zai wa'ida bihil mu'min wanda Allah maɗaukin sarki kai tsaye ya yi wannan alkawari ne ga mumini idh yaqulu Allah ta'ala a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ne ku mai kula da al'amuranku duka ya umarce ku da cewa ku kira ni ku roƙe ni ku tambaye ni ku gabatar da ku.' allah kuma shi da kanshi sai ya alƙawari. yake cewa astajibi lakum in kun kira kun faɗi bukatunku to shi kuma zai karɓa kuma zai biya muku bukatun naku sai allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kun ga mutanen da suke girman kai su meme su madagas dangane da roƙona kaga anan roƙo ne addu'a ce amma allah sai ya kira ta da ibada kenan duk mutumin da baya addu'a to kai tsaye za a jefa shi cikin waɗanda ba sa yin ibada kuma zai fada adadin mutane masu girman kan da allah maɗaukin sarki ya ce saye da na jahannama dakhirin lallai za su shiga wutan jahannama suna kaskantattu wulakantattu tozartattu waɗanda za a nisanta su daga rahamar allah kenan in mun fahimci wannan aya da kyau wannan ayan ta haskaka mana ashe duk abin da muke nema kakka ga girman wannan abin a cikin zuciyarka ka roƙi allah maɗaukin sarki shi yana da komi kuma ya yi maka alƙawarin zai baka to kadai abin da ya rage a nan shine ka salla dubban roƙon allah da ƙa'idojin da ake bi wajen roƙon allah da lokutan da ake roƙon allah da irin kalmomin da za ka yi amfani da su wajen shimfiɗa da sharan fage wajen roƙon nashi domin ita addu'a kamar sallah ce sallah ba a yin ta kwata-kwata sai lokacinta ya yi sai an kiyaye lokuta da ƙa'idoji da matakanta muddin aka samu tangarɗa ga ɗaya daga ciki to matsala babba ya faru allah maɗaukin sarki ya sauwaka sannan a wani wajen allah maɗaukin sarki ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun malamai sun yi bayani dangane da dalilin saukan wannan aya da cewa akwai tafiyan ne da sahabbai suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai bukata ya kama sahabbai na suna son su roƙi Allah wasu daga cikin bukatunsu da sai suka riga daga murya suna kaman ka ce ihu kenan suna roƙon Allah maɗaukin sarki suna kiran shi da sauti manya manya sai annabi ya ce kakkakke arbi'u ala anfusikum ku sauwaƙa wa kawunanku ko ba bebe ko kurma kuke kira ba sannan wanda kuke kiran nan ba nesa yake da ku ba ina fatan mun gane wannan da kyau sai annabi ya zauna ya shiryar da sahabbai yadda za su yi addu'a ya bayyana masu matakan addu'a da lokutan addu'a tsaf to na daga ciki sai allah madaukin sarki sai saukar da wannan aya ya ce wa'iza sa'alaka ibadi anni duk sanda bayina suka tambaye ka dangane da ni to ga ansa fa'in ne karibun ka ce da su ne nan ina kusa da su mun gane wannan da kyau ku ujibu wata da'i ina ansa kiran mai kira ina biyan bukatan mai bukata idza da an duk sanda ya kira ni duk sanda ya miko kokon baran shi zuwa gare ni sai allah ya ce falyasta jiboli kadai abin da ake so bayi su nemi karbawan allah subhanahu wa ta'ala wal yu'minu bi sannan su imani da ni la'allahum yarshidun tsammani tabbas in sun yi wannan za su zama shiryayyu kuma allah maɗaukin sarki zai biya masu bukatansa da suke nema a wajen allah gaba ɗayanta jama'a mun gane wannan da kyau ko kenan ita ma wannan aya ta kwadaitar da mu dangane da yanda za mu yi addu'a kenan sanda za ka yi addu'a za ka natsu ne kasancewa ba sai ka ɗaga murya ne kasancewan allah maɗaukin sarki na saman al'arshi zai iya jinka ba duk inda kake yana ganinka yana jinka kuma ya san bukatunka kawai tsaban isani na allah subhanahu wa ta'ala ba zai maka ba sai ka roƙe shi in kuma ka ƙi roƙon shi to ku ɓata kaga bambancin allah da ɗan adam shi duk inda ɗan adam yake sanda ka matsa da bukatu da roƙo da kaza da kaza sai ya fushi da kai sabanin allah shi allah sanda baka faɗin bukatunka ne sai ya fushi da kai jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa sai a dage sannan malam ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id duniya lalle ubangijinmu da ya halice mu ya aiko annabin da ke wannan jawabi da alkur'ani to yana saukowa a kowane dare zuwa sama ta duniya mun gane wannan da kyau ko kadai abin da ake so da kai ya kai mumini na kwarai shine ka yadda da annabi kai imani da haka mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki yana saukowa a kowane dare to sai ka lissafa ka ga ku daren garinku ya yake farawa don idan tunanin dan adam ya lalace sai fara ma Allah lissafi to ai mu ɗaya bisa uku na ƙarshen darenmu ai wannan ɗaya bisa uku na farkon daren wasu mutane ne ko yaya ne kai an umarce ka ne da yin abin da za ka yi sallan azahar da kake yi a wani garin a lokacin isha'i suke yi sai ka ƙi yin azahar ka yi isha'i saboda wasu garin isha'i suke yi don ka san cewa a kowane awa a kowane lokaci a suke bauta ma Allah a daidai wannan lokacin shi kuma Allah ya gaya maka kowane lokaci huwa fi sha'an Allah akwai wani sha'ani da yake a wannan lokacin kuma Allah ba ɗan adam ba ne kasancewan yanzu ina masallacin nan muna wannan muhadara ya nuna cewa ba na gida kuma ya nuna cewa ba na kaza ina fatan mun gane wannan da kyau ɗazu da rana ina kano amma sanda nake kano ai ba na zaria yanzu da nike nan zariya ai bana kano to shi allah ba haka yake ba shi allah subhanahu wa ta'ala kasancewan shi akan al'arshi mulkin shi da sanayyan shi ga abubuwa ya, kai ga kowa wasiya kursi samawati wal ard to shi allah ba abu ga mai misali fala tadribu lillahi al amsal domin shi laysa ka mislihi shay'un ne ba wani abu irin allah ina fatan mun gane wannan da kyau to sai annabi da ya fi kowa sanin allah sai ce allah yana saukowa a kowane dare ila sama'id duniya zuwa wannan sama ta duniya hina yabka sulusul lailil akhir a lokacin da ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya zo wannan mai sauƙi ne ka iya gane yaushe ne ɗaya bisa uku na ƙarshen dare lissafin da za ka yi ko anan shine ƙarfe nawa ne rana ke faɗi a kira sallan magariba las sai mu ce karfe bakwai karfe nawa ne ake kiran sallah na biyu na sallan asuba mu ce karfe biyar to waɗannan awoyin daga bakwai na yamma zuwa biyar na asuba su za ka irga awoyin da ya baka sai ka kasa su gida uku mun gane wannan da kyau ko kashin farko sai ka ce shine ɗaya bisa uku na farkon dare sai ka aje shi gefe kashi na biyu sai ka ce shine tsakiyar dare mana ɗaya bisa uku na tsakiyar dare shi ma wannan sai ka aje shi gefe to ɗaya bisa uku na ƙarshen da ya rage to a wannan lokaci ne allah maɗaukin sarki yake saukowa fayaƙulu in allah ya sauko sai ce mai ya da'uni wane ne zai roƙe ni fa'asta ji balahu ni ko an sa mashi mun gane wannan kaga a daidai wannan lokacin an gaya maka lokacin addu'a ko sannan an faɗa maka ƙila yadda za ka yi ka samu allah maraukin sarki ya ji ka san da kake kiran nashi to allah zai ce wane ne yake kira ma'ansa mai yas'alu ne wane ne zai mika kokon bukatun shi zuwa gare ni fa'utiyahu ni ko in bashi abin da yake nema mai yastaghfiru li fa aghfira la wane ne zai nemi gafara in gafarta mashi jama'a abin da kaɗai kake nema a wannan lokaci sai ka miƙe ka gaya ma Allah kuma kakka ji kunya duk abin da ke damun ka ce Allah wannan abin shi nake so ina fatan mun gane wannan da kyau kenan in abu ya dame ka sai kai marmaza ga alƙawura uku a cikin ayoyi biyu da hadisi ɗaya Allah maɗaukin sarki ya yi akan cewa in ka roƙe shi zai baka mala ya ce anin nu'man ibn bashirin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala an nu'man dan bashir Allah madaukin sarki ya kara mishi yarda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce addu'a huwal ibada ita addu'a ma ɗungurungun ita ce ibada sun makara'a sannan sai karanta aya ƙala rabbukum da oni astajib lakum sai ce ba ku ji inda allah ke cewa ne ku roƙe ni zan karɓa muku ba har zuwa ƙarshen ayan da muka karanta wannan hadisi al'imamu abu dauda ya rawaito shi wancan hadisi al'imamu bukhari da muslim ne suka fitar da shi a cikin muwatta mala ya ce an aisha ta radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la yugni hadarun min ƙadarin taka tsantsan mun gane wannan da ƙoƙarin kiyayewa da ɗaukan matakai na kappa-kappa to ba su da wani abin da suke iya kiyaye bawa daga abin da allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko duk yanda kake ganin bari kai taka tsantsan bari ka ɗauki mataki bari kula to in dai kaddara ne to wannan ba abin da zai iya tsinana maka amma sai annabi ya ce wa du'a'u kun ga addu'a yanfa'u addu'a na amfani mimma nazala ga abin da ya sauka wa mimma lam yanzul da wanda ma bai sauka ba muddin kana addu'a kaddaran da allah maɗaukin sarki ya kaddara in ta sauka to sai ta zo da sauki wacce ko ba ta riga ta sauka ba in kaddaran nan mu'allaka ne to sai adda sai ta canza ta ko mun gane wannan da kyau ko sai annabi ya ce wa innal bala ku sani kun ga bala'i la yanzulu yakan sauka fayalqahu du'a sai addu'a ta charab ta bi shi ta rike shi fayatal jani sai su ta kokawa ila yawmil kiyama har zuwa ranar kiyama to kiyama ta tsaya ana can ana rikici tsakanin wannan bala'i da addu'a kaga kenan kai kayi fire kenan duk yanda kai addu'a muddin ka kiyaye ka'idoji da matakan addu'a kai kuma mutum ne mai tsarki to ana sa ran addu'an nan amfani ba ta taba fadi kasa banza ina fatan kun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce man futiha lahu minkum babu du'a ku sani duk mutumin da allah maɗaukin sarki ya buɗe mai ƙofan addu'a futiha lahu abwabur rahama haƙiƙa an buɗe mai ƙofofin rahama masu ɗimbin yawa kenan duk mutumin da allah maɗaukin sarki ya kulle ma ƙofan addu'a abin da wannan ke nunawa haƙiƙa wannan mutum an kulle mai ƙofofin alheri an buɗe mai ƙofofin sharri wannan shine mafhumul mukhalafa na wannan bayani kenan mala ya ce wa masu ilallahu shay'an ya'ani a habba ilaihi min an yis alal afiya allah maɗaukin sarki ba taɓa roƙon shi wani abu da ya fi so ba irin a ce bawa yana roƙon allah maɗaukin sarki zaman lafiya duniya da lahira in ka zauna lafiya a duniyan nan za ka iya bauta wa allah yadda allah yake so mun gane wannan da kyau ko haka idan ka zauna lafiya a lahira to za ka samu dacewa da yardan allah subhanahu wa ta'ala allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa an thawbana maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga thauban wani bararren bawa ne na annabi ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce la ya raddul kadara illa du'a babu abin da ke tunkuɗe ƙaddara irin addu'a mun gane wannan wala ya zidu fil umuri illal birru babu abin da ke ƙara ma bawa rayuwa ya daɗe a duniya kuma rayuwan ta yi albarka ya samu alkhairi masu ɗimbin yawa irin bin allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke ɗebe rayuwan bawa irin san duniya da dogon guri da kuma bin son zuciya duk abin da zuciya ta riya sai mutum ya bi to wannan na daga abin da ke ɗebe albarkar rayuwar bawa amma bin dokokin allah da bi kaffa kaffa to suna daga abin da ke tsawaita rayuwar bawa sai cewa innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu lalle sau da dama akan haramta ma bawa samun wani arziki da samun ɗaukaka sakamakon irin yadda ya dulmiya cikin zunubai da bijire ma allah maɗaukin sarki shi yasa da dama mutane musibu kan sauka gare su sai su koma suna zargin wasu mutane ka je ka binciki me kake na laifuffuka mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu dangane da har ilayu yau al'amarin addu'a dai mala ya ce walamma kana sahaba radiyallahu anhum a'lamul umma billahi wa rasuli yayin da sahabban annabi suka kasance sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma wa afqahum fi dinihi sun ɗarama ma kowa wanda ba su ba fahimtar addinin Allah kanu a ƙawamun sai suka zama sun fi kowa tsayin daka bi haza sabab da wannan al'amari na addu'a da bin take-take da sababban addu'a wa shuruɗihi da kiyaye sharuɗan ansan addu'a wa adabihi da ladubban yin addu'a min ghairihim sama da wasunsu su sabai da suka san allah tsab ma'ana sun san allah ne ta hanyar alkur'anin da ya saukar ma annabi sun san manzan allah ne ta hanyar aiko shi da allah madaukin sarki ya yi ya zo masa da alkhairan duniya da lahira kuma ya bayyana masa alkur'anin nan yi masa sharhin shi a cikin hadisan shi ingantattu to sai zama sun fi kowa sanin allah da annabi sannan sun fi kowa fahimtar addini da yadda allah ke son a yi addinin sai suke kiyaye sabubba suke kiyaye sharaɗai suke kiyaye ladubba da sauran abubuwan da zai sa allah maɗaukin sarki ya biya masu bukatunsu ne da lahira allah ya sa mu dace malai ce wa kana umar bin al-khattabi yantasir bi du'a ala aduwi sayyidina umar dan khattab ya kasance har kullum yakan nemi agaji da tallafi da taimako ga allah maɗaukin sarki akan maƙiyin shi sayyidina umar ko ya fi ƙarfin maƙi to har kullum yana roƙon allah maɗaukin sarki ya nuna mai daidai ɗin ya dace da bin daidai ɗin, ya nuna mai kuskure domin ya gyara kuskuren shi to daga nan kuma sai ya ɗaga hannu ya ce allah wannan maƙi namu allah ka taimake mu a kan shi ko dai allah ya shiryar da shi ya ba hanya kaga allah ya taimake mu kenan shi yanzu ba maƙi ba ne masoyi ne ko kuma allah maɗaukin sarki ya kawar da shi ina fatan mun gane wannan da kyau gane da abin da zai iya haifarwa na ɓanna da taɓar gaza allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce wa kana a'azamu jundahu sai addu'a ya zama shine mafi girman rundunan na umar kenan tarin sojoji jama'a ya kamata kowa ya tsaya kalli wane ne allah tukuna tarin soja tarin makamai tarin makirci iya wa'azi iya magana iya komi jama'a ba shi ke kawo cin nasara ba ba cin nasara yana hannun allah ne wa man nasru illa min indillah shi sa duk abin da za ka yi ka tabbatar kana kan abin da allah ne ya ce a yi in kai abin sabi allah madaukin sarki ke son a yi to allah ka yi kwatai ka haɗu da matsala babba kuma allah madaukin sarki sai ya karya gwamnatinka ina da gwamnati ba wani mulkin siyasa ba gwamnatin gudanarwanka na cikin gidanka ma allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wa kana ya ƙone sahaba sai sayyidina umar ya kasance yana ce sahabban shi kuma gane sojojin da zai tura wajen yaƙi ya ce lastun na bi kasara kuɗin nan ba za a taimake ku ku ci nasara akan maƙiyanku don kuna da yawa ba Jama ku ji wannan ba don yawanku ba ba don tarin makamanku ba wa inna ma na minas sama' kuɗin nan ana sakko muku da taimako da agaji ne daga sama kenan ku kiyaye dokokin allah kakku taka su duk abin da allah ya haramta ku ta ka tsantsan ku ne sance shi kakku afka mai domin in kun wannan sai allah ya juya muku baya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu na daga cikin abin da sayyidina umar kan faɗa har kullum idan zai tura sojoji wajen fagen fama sai ce kai ku ji ku fa sani za a taimake ku ne saboda bin allah maɗaukakin sarki da kuke yi maƙiyanku kuma za a ɗaura ku a kansu saboda bijire ma allah maɗaukakin sarki da suke yi idan kuka yi daidai da su wajen saɓan allah sai allah maɗaukakin sarki sai ya juya muku baya a lokacin wanda ya fi yawa ya fi tarin makami ya fi iya da barbarin yaƙi sai ya zama shi zai ci nasara kawai allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga laifuffuka mala ya ce wa kana ya ƙono sayyidina umar ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba ya ce haƙiƙanin gaskiya ni ban ɗaukan himmata shine in na roƙi allah a maza an saman walakin hammad du'a sai dai ni dai ina son in zama ina da himma matuka wajen roƙon allah maɗaukin sarki sai ce fa'iza ulhimta du'a ya bawa duk sanda allah maɗaukin sarki ya maka ilhama na addu'a na roƙo na miƙa al'amarinka ga allah fa'innal ijabata ma'ahu to lallai ansa addu'a yana tare da yin addu'a ina fatan mun gano wannan da kyau daga lokacin da allah ya taimake ka kana kulawa da yin addu'a to lallai ansa addu'an yana nan dab karka wani ɓata lokaci ka ci gaba da addu'a allah madaukin sarki zai biya ma muddin kana roƙon yake cewa ma kana allahu liyaftaha ala abdihi baba du'a ai bayan da za a yi allah madaukin sarki ya buɗe ma bawan shi kofan addu'a wa yagluku anhu babal ijaba sannan kuma ya kulle ma bawa kofan ansa muddin allah ya buɗe ma kofan addu'a to ko lalle zai buɗe maka kofan me kofan ya ansa in dai kai addan to lalle ko zai ansa mala ya ce wal muslimu mutalibun bi an yukthara du'a ila Allah lalle shi bawan Allah musulmi na kwarai to ana neman shi da har kullum a kowane lokaci a kowane hali ya zama mai yawaita addu'a ne zuwa ga Allah maɗaukin sarki domin falaisa she'un akrama alallahi azza wa jalla min addu'a jama'a ba wani abu mafi girma a wajen Allah irin addu'a fa ku kalli annabawan Allah kaf zai wahala ɗauko tarihi cikin ƙur'ani na wani daga cikin manzanni har a kai ƙarshe baka ji inda ya addu'a ba mun gane wannan da kyau ku ana ɗauko tarihin annabi musa sai ka ji addu'i ba iyaka an nemi addu'a ud'u lana rabbuka ya lana ma hi kaza kaza kuma sai yi addu'a annabi isa an umarce shi da yi addu'a ya saukar da mai ma'idatan minas sama yi addu'a abubuwa ga sunan annabawan allah sun yi roƙo sun mika su ga allah dangane da irin yanda su ke fuskantarsu kuma allah maraukin sarki ya ansa musu ina fatan kun gane wannan da kyau shi sa kai a matsayinka na ba annabi ba ba manzo ba to ta min babi aula ka kula ka yawaita ka nace wajen roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya sa mu dace malai ke cewa mallam yadda allah azza wa jalla babu alaihi duk mutumin da baya roƙon allah maɗaukakin sarki to fa ya sani allah zai fushi da shi na daga abin da ke sa har kullum ka yi addu'a allah ya ƙi karɓa in kana roƙon abin da yake laifi ne in kana roƙon abin da yake yanke zumunta ne in kana roƙon abin da zai kawo fitina cikin al'umman annabi in kana roƙon abin da zai raba kan al'umman annabi to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin ilhad a cikin addu'a wanda muddin bawa yana yin shi to lallai allah maɗaukin sarki zai fushi da shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa man yukthir qar ababallahi yushaku an yaftahala duk mutumin da ya yawaita kwankwasa ƙofan Allah ma'ana addu'a kamar kana zuwa ƙwanƙwasa ma Allah ne ga bukatanka to lallai Allah maɗaukin sarki zai buɗe maka wa man yakthur du'a mutumin da ya yawaita addu'a yushaku an yustajabala ana dab da za karɓa mai ya ga biyan bukata ya ga alkhairai sun zo sun baibaɗe shi mala ya ce fayan bagili da'i an yajtahida fi du'a to ya dace ga duk mutumin da zai zama mai roƙon allah ne irin yadda allah yake so to ya ta ƙoƙari ya nace ya zage dantse wajen roƙon allah wa an ya kuna ala raja'il ijaba sannan mutum ya kasance cikin fata da ƙaunan a an same shi wala ya min rahmatin kar kuma ya sake yanke tsammani daga rahamar allah fa innahu yada'u kariman saboda bawa fa ya san yana roƙon mai karamci ne ina fatan mun gano wannan da kyau kai ta roƙon allah duk buƙatan ka gaya mashi kakka kakkauta kana roƙon mai karamci ne allah karim karimun ne zai baka duk abin da kake so malai ya ce wa ƙala sufiyan bin uyaina malam sufiyan dan uyaina ya ce la yamna anna ahadukum min addu'a kada ɗaya daga cikin ku ya sake ya ƙi yin addu'a ma ya alama ya alamu min nafsihi wai dan abin da ya sani dangane da kanshi ila ya san shi barawo ne ko ya san shi dan luwaɗi ne ko ya san shi maznaci ne ko ya san shi maha'inci ne ko makaryaci ko magulmaci wannan ya hana shi addu'a kai addu'a in ka taya sai ka ce ya Allah ka san ni makaryaci ne ina roƙon ka raba ni da ƙarya Allah ba da ha'inci Allah ka raba ni kaza ka roƙi Allah ya raba ka da wannan mugun ɗabi'an kuma ka roƙe shi da gaske kake tun daga baki har zuci sai kuma ka shigar da sauran bukatunka da kake son Allah ya biya ma sai ce fa inna Allah azza wa jalla ajaba du'a a sharral halki. ku sani fa Allah maɗaukin sarki ya ansa addu'an mafi sharrin halittu gaba daya shine iblis la'anahullah iblis shine mafi sharri a gaban Allah nan take ma Allah maɗaukin sarki tsiwaye girman kai ya kibin umarnin Allah haka Allah ya ce fastakbara wa kana minal kafirin ya yi girman kai aka ce me yasa ba za ka yi sujada ba sanda aka umarce ka ya ce ya fi adamu daraja ya fi shi mutum ya fi shi kaza ya fi shi kaza allah ya tsini mai albarka duk da an kore shi sai ya addu'a nan take ya ce me fa'an zurni ila yau mai yuba a so allah ɗan ɗaga min kafa zuwa ranar tashin alkiyama shi allah ce a ah, innaka minal munzarina kai dai kana daga cikin wanda za a ma jinkiri amma ba ila yau mai yuba a so na ba ko mun gane wannan da kyau ko ila waqatil ma'alo zuwa wani lokaci sananne saboda iblis wani dabara ya soye ma Allah wai ka san har kullum mutum ya fara tasawa gani yake wayen shi da dabarbarin shi da wasu abubuwa nashi za su iya samun mai hanyar da zai silale ga wasu abubuwa har ya ɗaran ma wanda ya riga shi a wannan harkai to amma kamar ma Allah ce iblis saboda dagawa irin nashi wai Allah zai ma wayo kagan an busa kaho in an mai an ɗaga mai kafa sai ranar kiyama to kenan iblis ba zai mutu ba kenan sanda kowa zai mutu ya zama wa yabka waje rabbika dhil jalal wal ikram sai ya zama daga iblis daga Allah sai wa sai iblis kuma Allah ba zai saba ba inda yayi mashi wannan to Allah ya kaddara abin da zai faru tun daga farko har ƙarshe kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin har wannan ɗagawa da girman kai da kangare wanda iblis zai yi sai da allah maɗaukin sarki ya zayyana shi yasa yana faɗi sai kaddara ta riga fata sai a gaya mashi ba za a yi maka wancan jinkirin ba sai dai ga abin da za a yi ma to in iblis zai roƙa a bashi to ai kai baka kai iblis kangara ba ina ba ta mun gane wannan da kyau laifinka bai kai na iblis ba ashe kai din ma in ka roƙa a bisa ƙa'ida da matakan allah maɗaukin sarki zai karɓa zai baka ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana mu. malam sai ya ci gaba da cewa falwajibun an ya kuna faza da'iman ila fi wal jalil min hajatihi wa ragabatihi ilallah malam yake cewa to sai zama wajibi ya zama lallai mumini ya rika mika al'amarin shi har kullum diman da'iman ga allah maɗaukin sarki al'amuran nan ƙanana ne ko ko manya ne duk bukatunka da abin da kake kwaɗe kake fata ka gaya ma allah allah maɗaukin sarki zai baka abin da ya fi wannan mun gano wannan da kyau ko kaka ce a'a yanzu ma fiye wata wannan ina nema ban da shi sai na roƙi allah ƙwarai da gaske ka roƙe shi ga gani sai allah maɗaukin sarki ya baka tanka guda na ruwa ko mun fahimci wannan da kyau ko ina ruwan allah kanin kana roƙon allah allah wallahi fiye wata ne zan ci abinci ban da hali ka hore mai in samu sai ka samu aiki a baka manajan water board kaga ruwan garin ma kuke bayarwa wa ma zalika ala allahi bi aziz wannan bai gagara allah ina fata mun gane wannan da kyau sai ga allah ya buɗe ma hanya ka samu sai ga kai ne kake fitar da fiye wata sai ga kai ma ka sa sunanka table water wani wannan ba ne mai wahala ga allah ba malai ya ce wala yaltafi tafi shi in min habi kalbihi ila haddin sawa kar ka kalli wani abu zuwa ga wani abu can daban dangane da sanda kake roƙon Allah maɗaukin sarki a zuciyanka ka ɗauke su duk abin daidai wa daidai ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi ba ruwan Allah ƙarami da babba duk ne a wajen Allah annabi ya wani hadisi za mu zo mu je shi a can can gaba yake cewa da duk bayi na farko da na ƙarshe za su taru a waje ɗaya a lokaci ɗaya kowa ya roƙi abin da yake so kuma allah ya bashi to duk wannan bukatun nasu ba zai rage abin da allah ya mallaka ba sai dan abin da allura ke ragewa idan aka sa ta a cikin teku ka ɗauki allura ka nutsar da ta a cikin teku ka cire me wannan alluran ta rage akwai to wannan in ma akwai abin da bayan kowa zai faɗa abin da yake so ya rage to sai haka ne misali kowa an bashi ya rage don ganin da abin da allah ya mallaka wannan ce shugabancin kasa yake nema 2011 wannan ya ce gwamna ta zarce wannan ya ce kada kaza wannan ya ce na son ya zama bp ne kun gane wannan da ke goma mataimaki ba ya faɗi bukatar shi kuma a bashi wannan ya ce kuɗi ya faɗan gwati a bashi wannan ya ce ilimi ya fi albani a bashi wannan ya ce kaza duk abin da ka roƙa a baka duk in an haɗa to abin da allura nan ta cire a teku to ba ku cire kaman shi ba yasa jama'a taskan allah ce. yasa Allah ya ce was'alullaha min fadlihi ku roki Allah madaukin sarki daga falalan shi inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah madaukin sarki masani ne ga dukkan komai ka kumanta malai yana mana sharhi ne gane da menene addu'a da kuma kwadaitar da mu dan gane da yin addu'a da nuna mana muddin muka roki mai abin shi yayi alƙawarin zai bayar malai ya ce an ibn mas'udin kala daga abdullahi dan mas'ud ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man asabar hufaqa mutumin da duk talauci ya same shi yamma allah ya raba mu da talauci don malamai suke cewa talauci alfaƙatu baridul kufur faƙa talauci tsiya irin wannan to wani rage hanya ne zuwa ga kafirci ba nisa ban fahimci wannan to amma kuma ya sha bamban wani a bar shi talakan talau ya fi mai sama da azarta shi ana azarta shi matsala zai zama mai wannan arzikin gare ya zauna talakan shi sai bauta ma Allah ya mutu ya je aljanna ko mun fahimci wannan sannan karka yadda ya kai dan uwa ya zama zuciyarka har kullun talauci ya rufe ta ya zama kana da tunanin wane ya tare ma gaba ko kana neman arziki wane maka daga ran da wannan ya same ka ka shiga uku duk bukatan ka da duk abin da ya dame ka ka mika ma Allah madaukin sarki kar ka ɗauka wane ne zai maka in ka ce wane ne zai maka baka san Allah ba Allah madaukin sarki ya nuna maka ba abin da bai iyawa ku kalli annabi Musa an haife shi a lokacin annoba ne na kashe jirajirai da fir'auna yake yi amma a tsakiyar annoban nan zakaran da allah ya nufa da cara ya yi ko bai yi ba haka aka ɗauki annabin musa aka sa shi a cikin tabot aka je aka jefa shi a cikin teku jama'a ku kalli al'amarin a teku ba in kai ne zai ka ce gara a zuwa kashe shi a gabanka allah ne ya faɗa haka aka je aka saka shi kuma allah ya faɗa ya ce bai ɓoye masu bai ce maƙina maƙiyinku shi zai ɗauke shi fir'aunan da ke neman musa wanted kuma shi ya riƙe annabi musa a gidan shi ya ci gaba da mai hidima sai da annabi musa a ƙalle shekara talatin a gidan fir'auna ina fatan mun gane wannan da kyau don da ya je madayana shekara goma ya yi to kuma bayan shekara goma nan ne da suka zama arba'in aka ba shi annabta kaga shekara talatin kenan ya hannun fir'aun allah ya tsaya masa da yake sun mai da al'amarinsu zuwa gare shi yasa jama'a kowa ya ɗauka halin da yake ciki a yanzu na rashi rashin kuɗi ne fahimta ce ba ka yi mulki ne baka samu ba wani abu ne ka rasa allah ya allah ne akwai lokacin da allah ya nufi ya maka wannan abu harshenta da yanzu ya maka wannan abin da kake hankoran samu ta ɓata za ka yi ta irin bauta ma allah da kake yanzu allah yake son ka yake jin daɗin ka da ya maka wannan abin da kake so tuntuni ba za ka samu wannan abubuwan ba Jama kun fahimci wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu annabi da ya ce waye man asabahu faqatu mutumin da duk talauci tsiya ta same shi Fa anzalaha bin nasi sai ya ɗauki wannan abubuwan sai ya ɗaurata ta ga mutane shikenan kullun shi dan maula ne kullun shi mutane ne yake son su mai kullun shi kaza ne ko kuma ya fara zargin wane ne ya tare mana gaba har yanzu bai ba mu kaza ba ko ya rike mana kaza ko da kaza ya da yanzu muna nan a jike faca-faca ya manta da allah ba mun gano wannan da kyau ko annabi ce lam ta sudda faqatuhu har abada talaucin shi ba za ta kare ba ka ji wannan har abada cin da dai ka nuna allah bai iya ba wane ne zai iya maka ko to ne ya ce talaucinka ba za ta toshe ba wa man an ha amma mutumin da ya mika wannan al'amarin nashi ga allah kadai Au shakallahu lahu bil gina dab ake allah madaukin sarki ya saukar mai da in ma bi mauti ajilin au ginan ajil ko dai ya mutu yanzu ya huta ya wuce aljanna sakamakon walhalu da kuncin da ya sha a duniya kan kare mai ɗan zunuban shi ya shige aljannar rahama cikin sauƙi ko kuma allah maɗaukin sarki ya sako mai wadata cikin sauki sai ga in arziki yake nema sai allah ya maka har waɗanda ma kake ganin su ne suka toshe maka hanya sai ka koma kuma ka taimake su dubu nawa aka yi mutumin da zai zama shine sanadiyan kuncin rayuwar da ka shiga ana nan bai mutu ba baka mutu ba sai a waye gari kuma kai ne ke taimaka mashi Ya eh, an yi da yawa ya fi so shirin masaki isa jama'a kowa ya ɗauki al'amarin ya mika ma Allah Allah shi ya san abin da ya dace da kai kai baka san komi ba Allah ya shiryar da mu an asimin kala daga asim ya ce kultu li abil aliya ya ce na ce ma'abul aliya ma sauban wai shi sauban ɗin nan wane ne shi ƙala sai ce maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai sauban bararren bawa ne na annabi kai tsaye ya ba shi ansa cewa sau sauban sahabin annabi ne ƙala ya ce kala, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai sauban ne ya ce mana annabi wata rana ya ce masu manta takaffala li Allah yas'ala shay'an mutumin da ya lamince mai ba zai lamince man ba zai taba zuwa yi maula ko ya roƙo wajen wani ba a ta kaffalu lahobin janna ni kuma na lamince mai shiga aljanna waye zai wannan faƙala saubanu sai sauban ɗincin da kake tambaya dangane da shi sai ce ana ni ne nan ya manzan allah faƙala la yas'alu ahadan shay'an shi sauban sai zama baya roƙon kowa komi shi na roƙon allah ne aka ce ko dokin shi ya hau sai bulalan shi ya faɗo ba zai taɓa ci maka da allah mai koma ba sai dai sauko ya ɗauka ya koma da ya yi alƙawari shi ba zai roƙi kowa ba sai wa sai allah a zamanin halifancin sayyidina umar umar ya kasance yana kiran shi ya ce zo ka ansa albashinka sai ce aini na yi alƙawarin ba zan ansa komi wajen kowa ba sai allah saboda sai ce to ya allah ka shaida na ba shi haƙƙin shi ya ƙi karɓa ina fata mun gano wannan da ke waɗannan su ne na annabi na gaske in kai ta addu'a kai ji shiru ba mamaki allah maɗaukin sarki yana ta tara maka ne ƙila sai ka ce to ni ai tintin nike roƙon allah a saman man eod eh, e kuke cewa ko end of discussion ɗin nan wannan motar na yayi har yanzu ba ta samu ba eh ba mamaki allah ya karɓa yanzu ana samun maka wannan to kuma kila ka yi aiki da ita aikin da zai kai ka wuta to sai allah maɗaukin sarki ya karɓa sai ya aje sai ka kai shekara hamsin ko arba'in da biyar a duniya ka haɗa hankali tsab sai a samu maka da end of discussion na wannan zamanin naka ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga a lokacin ka fance ma ka yi duk abin da kake son kai, yi sai kuma ka samu rahamar allah ba tare da wahala ba amma yanzu ƙarshen ta in ka roƙa an baka kuma ɓata za ka yi jama'ar annan muna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya shiryar da mu malai ce wa min huna to daga daidai nan ne fa'alal abd ya zama wajibi ga bawa an tahida fi du'a yi ta ƙoƙari ya sa himma wajen roƙon allah maɗaukin sarki wa ya mina tadarro kuma ya yawaita ƙanƙan da kai ilalla zuwa ga allah maɗaukin sarki Wa sana'a kuma ya yawaita yaban allah kaga in za ka roƙi allah sai ka ƙanƙan da kai sannan kuma sai ka cika allah da kuzuzuta shi da yabo wa yu'azzimar raja sannan kuma ya girmama fata da buƙatan shi na abin da yake nema ga allah wa ya bi adabi addu'a lalle kuma sai kwalliya da ladubban addu'a fa inna khazainullahi mal'a saboda taskokin Allah cike suke zankame jama'a taskokin cike suke ni da kai da ke da ku da su ake kawai ku faɗa ma Allah maɗaukin sarki bukatan sai Allah ce gashi nan wayadehi hannayen Allah kuma saha'ul layl wan nahari baiwa Allah yake ta zubowa dare da rana Kina ta ba mutane ya ba fajiri ya ba mumini mun gane wannan da kyau ko kai sai ka kwana bautan Allah ka yi na azumi kana ambatan Allah yanda Allah yake so kuma ka kwana da yunwa na buɗe baki ma sai kaya da kyau. amma karo da ta kwana zina da shan giya tana kallon fina-finan batsa sai ga hazbarwa ma take yi shi ba ruwan allah shi yasa yake cewa a duniya sijinil mu'min ita duniyan nan to kurkukun kurkukun mumini ne duk halin da kake ciki a duniya in ka kwatanta halin da zaka shiga a lahira to wannan kurkuku ne amma wajen natul kafir dama ita wajen holiwan kafiri ne halin da kafiri yake ciki a yau duk kuncin shi to in ka auna irin halin da zai shiga a lahira tunan kamar yana cikin aljanna ne yasa jama'a mu dage wajen addu'a in ka fahimci waɗannan nassoshi da bayanai da gabatar maka dangane da addu'a kai da kanka za ka fahimci cewa lalle al'amarin addu'a azimun ne ina fatan mun gano wannan da kyau ku kallon mutanen nan mutum uku da annabi ya bamu labarin su cikin banu isra'ila suke tafiya ne suka yi tafiyan ya kai su har suka je suka shiga kogon dutse suna shiga sun fake ruwa sai dutsen nan sai gunguro ya zo toshe masu hanyar fita bayan da za su yunkura su iya tunkuɗe dutsen shi ne sai suka ce kowa ya mika al'amarin shi zuwa ga allah ai me a roƙi allah ku dai kalli ikon Allah in dai al'umma cikin banu Isra'ila za su roki Allah nan take Allah ya karba ashe mu ne min babi aula saboda kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi mun fi su mu roƙa Allah madaukin sarki zai ansa mana sama da su amma da yake mutanen kirki ne sai suka kama kafa da me ayyukansu na kwarai suka ce Allah ga mu kankaya ka sai Allah madaukin sarki fitar masu da hanyar fita suka kama hanya suka yi tahiyansu jama'a mun gano wannan hali na bayan allah da suka roƙi allah allah ya karɓa su nan da nan irin wannan suna da yawa wanda in allah maɗaukin sarki ya so a can ƙarshe-ƙarshen lakcin nan za ku zo za ku je su da kuma irin yadda suke addu'a da irin kirari da suke wa allah maɗaukin sarki kafin addu'a yadda kai ma in ka kiyaye sai ka samu allah maɗaukin sarki ya karɓe ka sannan kuma za mu yi bayani dangane da azkar irin zikirorin da ya kamata ya dace ke din nan ka riƙa yayin addu'a da kuma ha kullun da za ka samu kanka a ciki ina fatan mun gane sannan ya maka bayanin wasu daga cikin illolin ababen da ke hana addu'a shiga allah madaukin sarki ya tsare mana imanu jama'a na daga cikin abin da zan gaya muku ku dena kun ga gulma yana daga cikin ka dade kana roƙon allah allah ya karba karɓa ita kadai? ta yashe ka bala'i gulma kuma gulman nan mun raina ta muna ganin dan karamin abu ne wanda bai ta karya karya ka je kai ta yi sai a kinkime ayyukan ka gaba ɗaya sai a ba wanda kake gulman shi kai kuma ka je wuta sannan kuma ka a duniya su ke yiwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace to gaba na biyu bayan wannan shine dabu du'a duk da lokaci ya ƙure still dai za mu ɗan tattauna kaɗan dangane da ladabban addu'an nan mu ji siya suke mala ce liddu'a ya adabun adida lalle addu'a tana da ladubba masu ɗimbin yawa kuma in allah maɗaukin sarki ya so kamar yadda muka ambata laccin na da tsayi za mu bi waɗannan ladubba mu ambace su ɗaya bayan ɗaya don mutane su kiyaye min ha daga ciki awwalan na farko istiqbalul qibla jama'a yana daga cikin sharaɗin addu'a ladabin addu'a in za ka yi addu'a ka juya kalla alƙibla ko mun gane wannan da ke ku ɗaya daga cikin ladubba ne dalili kan wannan an abi hurairah ta qala ja'a tufail bin amr ad-dawsi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tufail ɗan amr ad-dawsi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala sai ce inna dausan kad asad ƙabilan daus gaba ɗaya sun saba ma allah sun ƙi musulunta wa'abat kuma sun ƙi su miƙa wuya ga allah fada'ullaha alaihim ya rasulallah kai masu muguyar addu'a allah ya ɗaiɗaita al'amuransu su watsi mun gano wannan da kyau ko fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqiblata sai annabi ya juya ya kalla alqibla ashe sanda tufail yake maganan can da annabi ashe annabi ba alƙibla yake fuskanta ba sai lokacin da ya faɗi buƙatun shi da ya zo da shi tsaf domin annabi bayan da ya zo ya musulun da shi tufail sai ya ce koma ka yi mutanen garin ku wa'azi to shine sai ya tafi wa'azin da ya je gama wa'azi gaba ɗaya sai ba su musulunta ba sai ya dawo ya ce sun saba a masa addu'a allah ya ragargaza su irin yadda kai za ka zo yanzu da zafi misali kana da wasu bukatu ba su biya ba kai ga abin da ka fahimta su kuma jama'a sabanin abin da ka fahimta suka fahimta sai ka ce ayi addu'a Allah madaukakin sarki ya gama da su to sai annabi ya juya ya fuskanci alƙibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannayen shi qala an nasu mutane suka ce halaku sun shiga uku sun lalace wallahi sun hallaka qala sai annabi ya ce Allahumma hadi dausa allah ka shiryar da daus yamma kun ga bambancin annabi da mugu kuma aka ce laƙar kana lakum fiye rasulallahi uswatun kai yanzu duk wanda ya bata ma kake allah ya bata al'amarin shi ya bata sha'anin shi gaba daya in allah ya bata al'amarin shi ya bata sha'anin shi wahalar da kai zai yi kuma kai aikin da aka sa ka ba yi ba a matsayinka na mutumin kirki da ka gane kila ma ka fahimci addini so kake ka kira wanda bai gane bai gane domin ka samu ladan shi sannan kuma ka yawaita ma annabi mabiya ba wai na annabi kuma kai kokarin kore suke kokarin lalata mai ba ya kamata jama'a mu fahimci ba mu da jama'a fa jama'an nan na annabi ne ba ko mun gano wannan da kyau ko mu ba mu da al'umma al'umman nan na waye na annabi ne to mi irin yadda Allah maɗaukin sarki ya ce ma annabi yi dangane da al'umman shi kaga annabi sai ya ce Allahumma hadi dawsan Allah ka shiryar da dausawa wa'ati bihim Allah ka taho man da su suna musulmi Allahu mahadi wasan. Allah ka shiryar da su wa'ati bihim Allah ka taho man da su ilai ko addu'an sai ta nasara daga ciki ne sai ka samu gasa Abu Huraira shi ma dan kabilan ne addausi ne shi Abu Huraira shi ma sai musulunta gashi har an samu wani hamshakin malamin hadisi a cikin waɗannan jama'ar to da annabi ya yi addu'a ya ce Allah ka mutsutsuke su Allah ka dammara su kaga sai Allah ya dambara su wannan alkhairin da Abu Huraira ya taho da shi da ba a same shi ba kai ma baka sani ba cikin yan yaran da ke karantarwa islamiyya cikin jama'an da ke ka cikin jama'an da suke kaza kila ba maki akwai wani na nan sanadiyyan kyakkyawan addu'an ka ne Allah madaukin sarki zai shiryar da shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin shi na al-Musnad Allah madaukin sarki ya samu dace wannan ɗaya daga cikin ladubban addu'a kenan in allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu dasa daga inda muka kwana a yanzu fasbanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum